ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا kada ku auri matan da iyayenku suka aura, wannan haramun ne, sai dai abin da ya gabata kafin zuwan musulunci, wannan ba za a kama ku akai ba, saboda ‘ya'ya su auri matan iyayensu abu ne mai muni babba, kuma abin da yake kawo fushin Allah ga mai aikata shi, sannan hanya ce mummuna ga wanda ya bita.